أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki da kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta lahadi wacce ta dace da ashirin da bakwai ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara takwas, wadda ta daidai da goma sha biyu ga watan bakwai miladiya shida. mun haɗu ne domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai albarka na hisnul muslim min asari kitabi wa sunna wallafar ashir al'allama doktor sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kai shi ya gafata mishi yau kuma shine darasinmu na hamsin da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka a zamanmu na ƙarshe mun tsaya a ƙarshen fasali na ashirin da bakwai wanda malayi mana magana kan addu'an kwanciya bacci wanda mun karanta addu'o'i da malam ya kawo ƙarƙarin wannan littafi waɗanda ake karantawa yayin kwanciya bacci yau za mu tashi a fasali na ashirin da tara wanda yake addu'a'u idza taqallaba laylan addu'a'u idza taqallaba laylan addu'a da ake yi a lokacin da mutum ya ya juya ya farka cikin dare ya canza position na kwanciya mutum ya yi addu'a ya kwanta to cikin dare ana samun mutum wani lokacin zai canza position na kwanciya ce ga ya farka ko to wannan farka wanda mutum yake a lokacin da zai canza yanayin kwanciyarsa to a wannan ba akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake halaitu la taqallaba ai إذا تقلب وتلوى من جنب إلى جنب إذا متن يجويا daga wani ɓangare na jikinsa zuwa wani ɓangare a lokacin da yake bacci cikin dare sai juya ya canza position ɗin kwanciyarsa sai kuma ya farka sanadiyyan wannan to ana so kafin ya sake komawa bacci ya karanta wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karanta. addu'ar ta zo a cikin al-mustadrak na imam al-hakim Allah madaukakin sarki ya ji ɗan shiga fata mishi da ruwaya ce ingantacciya imamun nasa'i ana madaukacin sarki ya jikin shi ma ya tsau a cikin sunan ɗinsa sunan kubara daga nan aisha allah madaukacin sarki ya kare da a gare ta yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana idza tadawwara min al-layl qala la ilaha illa allah al-wahid رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار فنائشة الله ملوكة سركي كاري جاء فريتا تشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنشي إذا تطور من الليل إذا يجويا يتنزى position نقوى شيئا فتكين دري كما يفرك عليه وننهار qala to baya ci gaba da bacci har sai ya ce la ilaha illa Allah رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Annabi sallallahu alaihi yana faɗin wannan addu'a wacce take cike da kambamawa da girmamawa da jinjinawa ga Allah maɗaukacin sarki. Ce la ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta wadda ya cancanta ke bauta masa kuma ya cancanta ne a bauta masa ɗin. Illallah sai Allah shi kaɗai. wanda shi Allah nan shine al-wahidul qahhar shi shine shi kadai kuma al-qahhar wanda yake karfin kowa wanda yake sama da kowa wanda yake tankwara wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama shine al-qahhar ay allazi ghalaba kullal makhluqat wanda ya galabaitu dukkan wani halitta to babu abun bauta bisa cancanta sai shi shi kadai wanda yake da wannan sifa na al wanda kuma shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma shine ubangijin sammai shine ubangijin kasai wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin sama da kasan Allah ne ubangiji kuma Allah nan shine al-azizul ghaffar shine mabuwayi wanda ya buwayi kowa al-ghaffaru kuma mai cikakken ikon yin gafara a wanda ya dama mai masa gafara an gani to kaga irin wannan lafuza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amfani da shi ruba da yanayi mutum bacci yake yi ya zuwa ya canza position na kwanciyarsa saukarkawa da zai amma ya ambaci Allah madaukakin sa da haka rayuwar musulmi ya kamata dama yanzu ko da yaushe kana tuna tsakaninka da ubangijin to wannan sau juyawar manzo Allah sallallahu alaihi wannan addu'a la ilaha illa Allah al-wahid al-qahhar رب السماوات والأرض azizu na الغفار an gane ku wannan haka ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana wannan yana yana wannan addu'a a lokacin da idza taqallaba aw tadawwara min al-layl Allah ya sa mu kiyaye addu'a ta 30 fasali ta 30 قالت دعاء الفزع في النوم ومن بلي بالوحشة ce addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wanda yake birkita cikin dare kaga ko wanda sun yana bacci sai birkita sai ya birkice ko buliyar buliya wahsha da wanda damuwa da tsoro ta dame shi a cikin zuciya yake hana shi ma bacci to kowanne daga cikin biyun nan yana damunka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya baka mafita ya koya maka addu'a da za ka rinka yi zai zama wannan abin zai zama babu shi bai damu ma wani ka je ka samu bari wani ya ce maka an sa maka hannu ne ko a ce wani ne ke jinka cikin dare to ya bi bacci ya yi aikin manza inda da ke na ba zai bi ne yana bacci duk wannan maganganu ne na iska da masu ƙoƙarin su sace wutun imani su tafi da shi annabi sallasa ya koya mana addu'a da mutum zai rinka yawaita yi in yana fama da wannan abu kuma za mu ji hadisan har yara ƙanana har yara ƙanana sun suna fama da irin wannan abu ana karanta musu wanda ya iya magana daga cikin su a fada yana faɗa an gane ku wanda kuma zai iya haddacewa a koya masa ya haddace ina zuwa babu yawa za mu ji addu'a babu yawa babu yawa wannan addu'a ya tabbata hadisai da dama amma mafi yawa sun zo ne daga sahabi abdullahi dan amuru Allah madaukakin sarki ya tsara ta a gare shi sai kuma wanda ya tabbata daga ɗaya daga cikin sahabbai wanda da kanshi shi yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam korafi Allah ibn Amr dan As Allah ya tsare da a gare shi kamar da Imam Abu Dawud ya tsara cikin sunan dinsa hadisi na uku. Abdullahi dan Amr dan As yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa lallai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza fazi'a ahadukum fil nawm falyaqul idan ɗayanku ya birkita a cikin bacci yana bacci sai birkici ya kama shi tsoro ya kama shi ya birkita a cikin bacci sau mai sauki kawai falyaqul ya faɗi wannan addu'a a sai yaro ya ce wallahi ina ganin wani abu na dami na ina bacci sai rinka birkicewa daga in kana samun wanda zai ce to ka rinka addu'a ka rinka alauna in za ka kwanta a wata ranar ka samu wanda zai ce amma to ya kamata ka tashi tsaye ba ko ba ta wani kuma kila lokacin da kuke magana a tsayin kuke to wani tashi tsaye zai yi eh? yadda zai ka tashi tsaye kuna zaune sai ka miƙe ka tsaya tsaye sai to ga ina miƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan ba shi bane falyaqul kace a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun zaka ya fada da a'udhu bi kalimati llahi tammati jama'ati kuma ya halatta ka karanta ba tare da ka ja ba a'udhu bi kalimatin lahi tammati a gane ku min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun Annabi sallallahu alaihi ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi ce in mutum ya faɗi wannan fa innaha lan tahurruhu har abada wannan tsoron da ji ba zai cutar da shi manzo Allah amfani da kalmar lan har abada wannan tsoron da ya ji ba zai cutar da shi da komai an fahimta ku a'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun haka Abdullahi dan Amru dan As radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya fada Ah, akwai hadisi na biyu da ke zallo daga alwalid bin alwalid alwalid bin alwalid dan uwa ne na Khalid bin alwalid an gane ku baban su ɗaya da Khalid bin alwalid bin ah, alwalid bayan dukkan kanu su yadda bai san Khalid bin alwalid ko wa da wani to shi alwalid bin alwalid dan uwan Khalid to shi yake hada labari cewa shi da kansa yake ya Rasulullah ya ma'aikin Allah inni ajidu wahshatan yace ko da yake ina zaune sai in rinka jin damuwa da kunci a cikin zuciya zuciya ta ba da nutsuwa shine wahsha sai rinka jin damuwa da kunci in rinka jin kamar ina tsoron wani abu zai faru da ni ko da yake ina jin wannan a cikin zuciyata qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to au mai sauki idan afasta majja'ak duk lokacin da ka zo za ka kwanta bacci kafin ka yi addu'an kwanciya bacci to karanta wannan addu'a kace a'udhu bi kalimati lahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da in ka zo kwanciya bacci ka rinka karanta wannan addu'a kafin ka karanta addu'ar kwanciya bacci maza Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yadhurruka in ka karanta kana karanta wannan to damuwa da kuncin da kake kake ji a cikin zuciyarka ba zai cutar da kai ba ba zai cutar da kai da komai ba qala sai shi al-walid bin walid yake cewa وكان عبد الله بن عمرو يلقنه من بلغ من ولده يتي عبد الله بن عمرو بن العاص وانا مكان حديثن سنه فرقو yace sai manzon Allah sallallahu sai shi ya zama shi Abdullahi dan Amr al-As ya zama yaransa kanana waɗanda ba su balaga waɗanda suka balaga suka iya magana sai rinka lankanta musu yace ka ce sai faɗa ya faɗa sai rinka koya ma yaran shi ya rinka koya ma yaran shi yace wa man lam yaqlub minhum katabahu fi sakkatin yaran sa kanana kuma waɗanda ba su girman ba wannan ba su malaga ba da ba su iya haddacewa ba Abdullahi dan Abu sai rinka rubuta musu a wani abu kaman takarda sai ba suna yawo da shi suna rikewa a su, sai zama suna karantawa kafin su girma su iya ne haddacewa an fahimta ku shi kaga wannan yana daga cikin addu'o'i mafi mahimmanci da ya kamata mutum ya zama ya ya riƙe Khalid bin Walid Allah madaukakin sarki ya ƙara ja a gare shi shi ma yawan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan korafin an gane ku shi ma yawan annabi sallallahu alaihi irin wannan korafin kamar da Imam Nasa'i ya kawo a cikin sunan kubra hadisi na 1534 yace da kansa ya Khalid bin wali ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam korafi cewa menene mutum zai faɗa in mutum yana samun birkicewa a cikin bacci ko kuma zuciyarsa ko da yake yana cikin kunci da damuwa da jin tsoron yana tsoron kila ko wani abu zai faru da ni ne kin za ka zuciyarka na sama sama din ya ce sallah in mutum yana jin wannan me ya kamata yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce masa idan ka zo kwanciya bacci kafin ka karanta addu'an bacci sai ka karanta a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun Khalidin wali yace tun da na fara karantawa tun ranar da na fara karanta fa zahaba zalika an yace sai wannan abin da dina shi kwata kwata kuma da adadin kenan ka huta ka bukatar sai an ce ce ko sai guda ɗari uku da goma sha uku wai adadin mutanen da suka halarci yakin badar domin mai alakan wanda suka halarci yakin badar da wanda ke damu ba ka ke cewa ba eh? Allah ka shirya da mu wannan shine mafita sadiran daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana faɗa ka huta ma'anar addu'ar kamar da mun karanta mun faɗi ma'anar faɗan a a'udhu bi kalimatillahi tamma a baya ko yace ina neman Allah maɗaukaci sarki ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku kalimatullahi tamma kamar da muka faɗa a baya yana ɗaukan ma'anan sunayen Allah maɗaukakin sarki so da dukkan sunayen Allah cikakku ne babu wata nakasa tare da wata suna daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki kuma ya ɗaukan ma'anan alƙur'ani ƙur'ani kalmomin Allah ne kuma su ma cikakku ne babu wata nakasa da yake tattare da da alƙur'ani to ina neman tsarin Allah da kalmomin Allah cikakku min ghadabihi Allah ya tsare ni daga fushinsa wa iqabihi Allah madaukakin sarki ya tsare ni daga ukubansa so da Allah madaukakin sarki yana sa zuciya ta kasance cikin kunci da damuwa shi sa Allah madaukakin sarki siffanta zukatan waɗanda ba su yi imani ba Allah ke zuciyar nasu kullum cikin kunci yake ha ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء Allah ce wanda Allah maɗaukacin sarki baya rufinsa da shirya to sai sanya zuciyarsa cikin kunci da kuntata da damuwa zai zama zuciyarsa yana masa sama-sama yadda ka san wanda ke haurawa matakala zai haura sama. Kamun fahimta. yanzu mutum yana haurawa tsawa fa yana jin numfashin sama yana sama ba Allah ya ce Ko gwargwadon yanda Allah zai san da shi a gwargwadon da zuciyarka zai zama cikin kunci haka an fahimta ku to kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ya Allah ina neman tsarinka ina ne da kalmominka cikakku ka tsare daga ukunkanka, ka tsare daga kushinka. sannan wa min sharri ibadihi Allah ka tsaya daga sharrin bayinka kowane irin nau'i na bayinka mutane aljannu dabbobi duka bayan Allah ne ko haka ba abun hawa duka bayan Allah ne duk abin da kake mu'amala shi bawan Allah ne bishiyoyi duk bayan Allah ne to ina neman ka tsare ni daga sharrin bayinka wa min hamazati shayatin ya Allah ka kani kariya daga tunkuɗa irin na shekan irin yadda ɗan ke tunkuɗa mutum ya kai shi zuwa kai saba ma Allah to Allah ka tsare daga irin wannan tunkuɗa Sa'an sa'annan wa an yahqurun ya Allah ka kare ni kar shekan ya halarto inda nake kuma duk inda nake to babu shekan a gurin babu shekan a gurin wannan shine makan damiyar addu'an da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya masa أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همذات الشياطين وأن يحضرون ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki ina tawassuli da kalmominsa cikakku ya kare ni daga fushinsa da ukubansa ya kare ni daga sharrin bayansa ya kare ni daga tunkuɗa irin ta kuma ya kare ni ta bushe kan ya halarto inda nake to in Allah madaukakin sarki ya amsa maka waɗannan addu'o'i to me rage maka kuma kaga ba ma wai tsoron da kake ji a zuciyarka ba firgita ba ce gaba ɗaya rayuwarka ma zai sai ko haka wani gaba ɗaya rayuwarka zai sai Allah madaukakin sarki ya samu dace shi yasa za ka ƙara fahimtar za ka ƙara gaskata faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafi alkhairin shirya shine shirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da kake nema da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya mana ko ka hakura ka je ka koyi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka kuma za ka shine ba wahala duk wani wanda ba shi ba akwai wa yanzu mutane nawa ne suka zama mushrikai sanadiyan birkita a cikin mace suna da yawa ko haka wani wani ma jariri ne yana birkita shikenan mamai za ta dauke ta kai shi wajen wani wani boka da sunan malam wallahi malam kullum ba mu iya bacci sai ta birkicewa a cikin bacci ce to to to a dauke shi a kai shi bakin rafi a samu a samu masa a raba kowane ɗaya raba hudu kana ya dawo wani yaro yara yaro ɗaya guda biyu ka ja maka wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka bakin shi kayan shi karanta wa yaro wannan addu'a ka ta karanta masa lokacin da ya fara yi maka karanta yana amsawa kuma babu ya wahala babu wahala Allah ya sa mu gani fasali na 31 malai ce ma ya man ra'a ru'ya aw wannan halin zai tarbiya da manzon Allah Sallasa ya koya mana ga wanda yayi mafarki na abu mai faranta rai shine ar-ru'ya aw al ko mutum ya mafarkin abin da ke tada hankali an gane ku ah, annabi sallallahu alaihi wasallama a larabci larabci kowane irin wasu sunan shuru'u ya ne an gane ku amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bambanta so da mafarki kala uku ne wanda za mu karanta insha Allah ta'ala da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi radaradan mafarki da kuma yadda kowanne a matsayin na musulmi a koya masa kan mu'amalanci kowanne daga cikin waɗannan radaradan mafarkin yanzu za mu karanta abin da malam ya ya faɗa insha Allah alam Allah ya mu zama ta gaba sai mu karanta hadisan mu ji matakan da rabe-raben da abin da ya kamata kowanne in ya faru da mutum ya yi game da abin da ya shafi mafarki an fahimta ku ana a taƙaice abin da malam ya ce mana ya ce yan fuku an yasarihi talatan yanzu malam yana magana ne akan al shi mutum ya mafarki akan wani abu da bai ji daɗinsa ba ce zai yi tofi so uku a gefen sana hagu yasta'izu billahi min ash-shaytan zai nemi tsarin Allah daga shedan wa min sharri ma ra'a thalatha marrat kuma zai nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya gani so uku sanan la yuhaddithu biha ahadan inda matan ke da miji ke kuma kar ya ba kowa labari a ba da labarin mummunan mafarki a musulunci ba a yi a wanda za kana farkawa kai isti'ara so uku a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi so uku ka tofa a gefen ka na hagu kuma karka ba kowa labari an gane ku sai kuma yace ya tahawwalu an jambihi alladhi kana alayhi sai kuma ya canza daga ɓangaren da ya farka ya yana kwanci in ya gan a kwanci a bangaren dama ne ya canza position in ya gan a bangaren hagu ne ya canza position ya gan yana kwance da baya ne ya canza position shi ke na ce ci gaba batun shi ba abin da zai sami shi haka bukata sai ka tashi ka zo kana neman kana neman liman ka ba shi labari me matsalan wannan mafarki haka bukatan wannan to hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana waɗannan laduba ɗin hadisan suna da yawa ah, hadisin farko wanda na faɗa kan shi za mu karanta shi sai mu tsaya wanda shine hadisin Abu Qatada ibn Rubai'i Allah madaukakin sarki ya tsara yadda a gare shi Abu Qatada ta al-Ansari Allah madaukakin sarki ya tsara yadda a gare shi yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ar-ru'ya min Allah yace mafarki kyakkyawa daga Allah ne wal hulmu min mummunan mafarki kuma daga shaytan ne an gane ku ce fa idza ra'a fa idza ra'a ahadukum idan ɗayanku ya kwanta bacci sai mafarkin wani abu wanda ya kyamaci abin da baya so mummunan abu falyankus an yasarihi salata marratin idza وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره ce idan ɗayan ku yan farkin wani abu da baya so wani abu mummuna to in ya farka ya yi isti'aza ya nemi tsarin Allah daga shedan da kuma sharrin abin da ya gani sai ya yi tofi so uku a gefensa na hagu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi wannan fa innaha lan tadurruhu har abada abin da ya gani a mafarkin nan ba zai cutar da shi ba zai cutar da shi an gane ku ga wannan tarbiyya ce ladabi ne daga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi ya nuna mana nau'ukan mafarki guda biyu ba so mu shiga eh, abun sosai bane saboda yana da yana da fadi kuma lokacin da ya rage ba zai ba mu daman mu tattauna shi har zuwa ƙarshe ba da wannan dalilin za mu tsaya a nan duk matsala da ke da alaƙa da mafarki matsala ce da yake da buƙatar a tattauna sosai don akwai mutane da yawa da suka ɓata sanadiyar mafarki da yawa sun ɓata wasu zo mu shirkai wasu an harga sun riga sai kyauta da imanin su tun tun sanadiyar mafarki mafarki ba wallahi insha Allah ta'ala a zama ta gaba za mu karanta insha Allah hadisan mu ji tarbiyya da manzo Allah sallallahu alaihi ya koya mana game da kowanne daga cikin mafarkin da mafarki mai kyau da mafarki kyakkyawa da da abubuwan da ya kamata mutum yayi insha Allah ta'ala da kuma illan da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka ba kowa labari akwai dalili shi ma mai girma sosai da sosai Allah ya ba mu ikon kiyayewa in Allah ya ba mu ararai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 astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi